tankar wanda take dauke da man fetur da yawansa ya kai lita dubu takwas wanda ta fadi ta kuma kama da wuta a rabar mai doki wanda ya hada cikin garin jimaita da angol damilu a jihar adamawa lamarin da ya faru ne tun da sanyar safiyar litinin wanda kuma motocin kwana-kwana ba su yi da wasa ba wajen kashe wutar duk da cewa sun dauki tsawon lokaci kafin su shawo gobaran gwamnati da ta yi sanadiyar salwantar shaguna da dama tare da asarar dukiyoyi masu yawa ga ma abin da wasu mazana jihar adamawan ke cewa dangane da lamarin dangane da daga su direbobi din ya kamata direbobi su san irin tukin da za su dinga yi waje ne na hanya ce kuma ga yanayin yadda hanyoyin namu suke to mutum ba zai zo yana tuki yadda yake so ba ya kamata ya dinga sa kula kuma jarar da gyaran motocin nasu domin sun za su shiga cikin jama'a ne kuma suna dauke da abu mai hatsari ne ko ya aka samu matsala da shi wuta ne za ta iya kama kamar yanzu yadda ya faru kwabewa ta yi canjin ya kwabe kuma ta zo ta kama wuta waga ba yi asaran rai ba amma an yi asaran dukiya ya wannan hatsari da ya faru yau a garin jimeta wayewan garin safiyan yau abu ne na alfini sosai mai yawa wanda hatsari ne da ya zama to trailer ta faɗa kuma gefen wurin akwai jijiyoyi na jama'a wanda an yi asara babban matuƙa sosai muna addu'a Allah ya da musu alkhairi kuma da wannan muke kira da su jama'a zuwa ga gwamnati lallai su sa ido masu lura da tafiyan ababen hawa su zamanto dukkan ababen hawa da za su rika tafiya suna tafiya cikin tsari da ya dace sai dai ya zuwa lokacin da nake hada wannan rahoton babu wani da ya asarar ransa ko jikkata sakamakon gobarar alhassan haladu labaran lebati daga yola